Al'ummar jihar Plateau sun bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. A ranar Talatan nan ne dai babban kotu da ke gudu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye hukuncin shekaru biyu kan almubazaranci da dukiyar al'umma da kuma wasu shekaru goma sha hudu kan laifin rashin riƙon amana. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfanar da tsohon gwamna Joshua Dariye inda ta zarge shi da wawure kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗaya mallakin jihar Plateau wanda kuɗaɗe ne na tallafa wa jihohin da ke fama da zaizayewar ƙasa. Kotu dai ta gano Dariye ya maida wa jihar Plateau naira miliyan ɗari biyar da hamsin yayin da naira miliyan ɗari shida da sittin ba su ba dalilin su. Na tattauna da wasu 'yan asalin jihar ta Filato don jin ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotun ta yanke. In kotu ta yanke shari'a kuma kotu ta gani dama ta yanke shari'a abin da ya dace ne. Babu wanda zai ce kotu ta yi muni ko ba ce wai kotu ba ta yi daidai ba. Ita dama kotu a yi dama kotu domin ta sarar yancin Najeriya ne kuma ta sarar yancin jama'a. To tun da kotu ta gani cewa ya yi laifi a matsayin mu na 'yan Najeriya ya mu cewa kotu mun gode domin yin gaskiya. Duk wanda yana gan cewa shi ya isa wani abu a cikin wannan kasa. ya dauki mulki ya yi yadda ya ga dama mu ba ma goyon bayan irin wannan mulkin saboda duk wanda ya da hannu cikin wani hakkin da aka yi na mutane a cikin wannan kasa idan shari'a za ta bi shi diddigin irin wannan mutane a kama su a gudanar da su a gaban hukuma a yanka masu hukunci ta gaskiya muna goyon bayan wannan kanki dauka da cewa da Muhammadu Buhari ne ya yanka wa dariye hukunci a'a shari'a ce wanda ta yi abin da ya kamata kuma ta same shi da laifi ko da wane ne wanda yana da hannu cikin sa wannan kasa a halin da muka iske kanmu yau ina tabbatar miki don shari'a za ta bi irin wannan mutane ana ta kama kasar da za ta gyaru gaskiya wannan abin da ya faru da shi tsohon gwamnan plateau ba abu mai daɗi ba ne ni a zama na ɗan plateau na ji tausayin shi sosai domin na ga azaban da ya sha tun 2004 aka sa shi suka tafi emergency an zo cire shi illegally ya zo da kyar ya karasa yanzu kuma ya sake koma ga abin da ya zo da resulting kuma dan kurakuran da aka same shi da shi ya kai shiga wannan wannan abin ni bai man daɗi sosai ba amma wannan shari'a ne kuma kotu kotu ne ta yanka ba abin da za mu faɗa sai dai duk da shugaban da zai zama shugaba nan gaba su yi lura su duba wanda suka yi alkawalin cewa za su rike su su rike su da amana. Amma wannan abin kuma babban darasi ne ga 'yan plateau domin abin ya fara yayin da manyan mu a plateau suna fada da junansu ne. To yanzu gashi sun kai kansu wani matsayin da duka manyan da za a yi da su a plateau yanzu suna hangen shari'a a kotu. Bari wannan abin ya zama babban darasi ga 'yan plateau su gani da idanunsu. ko za su koya wani abu. Wasu jama'ar jihar Plateau kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. Tun da a shekara ta dubu biyu da bakwai ne hukumar EFCC ta gurfanar da Joshua Dariye a gaban kuliya, wanda a yanzu haka shine sanata mai wakiltar Plateau ta tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.